To, jama'a kun gani dai bawan Allah nan, azan dai a takaice dai shekara ta biyar. Ga ni ga yaran nan kuma a takaice dai mahaifiyarsu ba ta gudu saboda halin da nake ciki abinda ba zan ce ba da shi ga matsalar kuɗin haya ba da shi. A yanzu haka ba kuɗin haya su ban ba su ba kusan wata uku suna ɗan biye da ni. ina ta faman yadda za a yi a dan taimaka bayan Allah ya taimaka idan mun dan do an dan bamu ba abin da bai fi karfin wanda za mu ci abinci ne ga magani da nake fama da shi dan Allah ina neman ku da Allah a taimaka mun dan Allah bisa halin da nake ciki mun nema a taimaka mun a mun aikin nan dan in fita in rika nemo abin da yaran nan da makarantar su ɗauniyar su a takaice dai tunda mahaifiyarsu ta gudu saboda ta gaji da wahalar da ake ciki da halin da ake ciki ta rabu da ni. assalamu alaikum wa rahmatullah nan mun zo gidan wani bawan Allah ne wanda yake bukatar taimako wanda accident ne ya samu kare a kafa kuma kugunsa ma ya goce a gocewar da ya soket din ne ya samu matsala na kafarsa sai ake da buƙatar taimako na naira miliyan biyu likitoci suka bukata a hannunsa da magani da kuma aikin da za a yi masa dan Allah dan annabi masu kallon mu da sauraron mu muna bukata da ku ba mu taimako a wannan fannin kuma ku yi sharing din bidiyon nan duniya ta gani dan Allah dan annabi ba dan mu ba dan Allah dan annabi ba dan mu ba mu comedy muke amma wannan ba comedy ku biyo mu ji To jama'a masu kallon mu da sauraron nan shi ne gidan malam Nuna da muka zo har ɗakin Ga shi da shi da yaransa 'ya'yansa biyar biyun sun je gidan kakarsu ne. ne da nake gaya muku da taimakon da muke bukata da agajin ku dan Allah dan annabi ku taimaka mana a yi masa aikin nan ya samu lafiya. Za ku ci daga bakin Mal Nura da kanshi zai muku bayani al'ummar jama'a ina neman taimako ga wannan da yara na ne kuma allah da ya'ya mata a shi ba da abun azan ne na mota shekara biyar kenan nake ciki to dan abun da nake da shi na biya aikin farko yanzu aikin da ya rage saura naira miliyan biyu kuma ban da shi ina neman jama'a al'ummar jama'a taimaka mun nima in tashi in koma sana'ata domin taimaki yaran nan ga makarantar su ba ta tsaya guda biyun sun tafi gurin kakansu su dan karɓi mana abin da za mu dan ci sai mu samu kantin cewar a zaune nake ba inda nake zuwa kuma al'umma jama'a sun yi iya bakin ƙwarƙwarin su shine nake neman taimako bayan Allah ya taimaka min dan Allah ran annabi albarkatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu asibiti basu baka wata shaida da ake nema ta maganin da za a yi ma da aikin da za a yi ma ba rubuta mun takaddami, ko mun takaddaki. jama'a ga a takaddar da suka rubuta mun naira miliyan biyu suke nema dan Allah dan annabi wanda ya ga bidiyon nan yayi sharing dinsa har ya kai ga wa'anda za su iya taimakawa kuma kai ma abin da Allah ya hore maka za mu saka account number da sunan account ku taimaka dan Allah dan annabi a samu a dubi lafiyar bawan Allah nan a yi masa aikin nan wassalamu alaikum